Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare "Barkan mu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran mu na yamma, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin da muke tafa da shi, inda za ku ji cewa ana zargin Putin shugaban ƙasar Rasha shine wanda ya silar mutuwar wato Yabgoni Prigozhin shugaban sojojin nan na wagana. Haka zalika za ku ji cewa Tinubu ya sake tura malamai zuwa Nijar domin yin sasanci. Masu saurare sai ku biyo mu a cikin waɗannan rahotanni da muke tafa da shi a yammacin nan domin jin abubuwan da ke faruwa. Ga cikakken rahoton. Da fari bari mu fara magana a dangane da batu na wato malaman addinin musulunci da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu na Najeriya ya kuma turawa jamhuriyar Nijar domin neman sasanci. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sake tura wato malaman addinin Musulunci zuwa jamhuriyar Nijar domin sake tattaunawa da jagororin juyin mulkin ƙasar. Tinubu ya sake shawarar sake aika malaman ne bayan ganawa da manyan malaman addinin Musuluncin ƙarƙashin jagorancin Sheikh Dahiru Usman Bauchi. makonni biyu da suka gabata ne malaman suka wato ziyarci Nijar inda suka gana da shugaban mulkin sojin janar Abdurrahman Chani. Shugaba Tinubu ya sake yanke shawarar ne a matsayinsa na shugaban kungiyar ECOWAS. ECOWAS ta yi wato ta kakabawa Nijar takunkumai tun bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuni. a ƙarshen wato mako ne tawagar ecos ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin sojin najeriya janar abdulsalami abubakar mai ritaya ta kai ziyara ƙasar a lokacin wato da take ƙoƙarin shiga tsakanin wato ƙungiyar da sojin nijar inda ta samu ganawa da hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum da kuma shugaban sojin abdulrahman chani A yanzu dai babu wata wato tattaunawa da ta bayyana a ƙarara a dangane da batun komawar tasu sai dai ku jira mu a rahoton gaba domin jin abin da suka tattauna. Ga dai rahoton labaran duniya da muke ɗauke da shi. har zuwa yanzu dai shugaban rasha da manyan jami'an gwamnatin kasar ba su ce uffan ba kan batun hatsarin jirgin saman da ake kyautata zaton yayi sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar sojojin wagner yevgeny prigozhin da mataimakinsa an samu gawarwaki goma na mutanen da suke cikin jirgin sai dai har zuwa yanzu ba a tantance su a hukumance ba wasu daga cikin sojojin kungiyar wagner da magoya baya shi sun gudanar da taron tunawa da mr Prigojin watanni biyu da suka gabata ya jagoranci boron nuna adawa da salon mulkin sojojin shugabannin sojojin rasha lamarin da shugaba putin ya kira da cin amanar ƙasa The latest we've heard from the Russian authorities who are investigating the lamarin da shugaba Putin ya kira da cin amanar ƙasa. The latest we've heard from the Russian authorities who are investigating the crash is that <sighs> Wakilin BBC ya ce har zuwa yanzu dai ba a san takamaiman abin da ya haddasa hatsarin jirgin ba sai dai bayanan da muke samu a baya-bayan nan daga hukumomin Rasha sun ce suna ci gaba da bincike kan lamarin. sojojin ukraine sun ce sun yi nasarar kai samami a yammacin yankin da rasha ta mamaye na crimea a daren jiya sanarwar ta ce sojojin ruwan ukraine sun fatattaki dakarun tsaron rasha daga yankin sojojin sun kuma ce sun kama makamai da wasu jami'an rasha tare da daga tutar ukraine sama a yankin sojojin ruwan sun ce sun yi dukkan hakan ne ba tare da asarar komai ba daga bangaren su 'Yan sanda a Zimbabwe sun ce sun kama masu sa ido kan zaɓe su talatin da tara bisa zargin su da kawo matsala ga babban zaɓen ƙasar. An kwace kwamfutoci da wayoyi a wasu jerin samami da aka kai a babban birnin ƙasar Harare. An fara kirga ƙuru'u, duk da cewa an ci gaba da gudanar da zaɓe a wasu wuraren da ba a fara zaɓen da wuri ba a jiya Laraba. This year, various civil society groups have tried to do their own vote count. Wakiliyar BBC ta ce wannan karin kungiyoyin sa kai na kokarin tattara alkaliman zaɓe ne da kansu ta yadda za su tantance sahihancin sakamakon da hukumomi za su fitar. ta ce wannan karin kungiyoyin sa kai na kokarin tattara man zaɓe ne da kansu ta yadda za su tantance sahihancin sakamakon da hukumomi za su fitar babbar jami'ar ƙasar ta zimbabwe na nuna damuwar cewa jam'iyya mai mulki za ta iya ƙoƙarin murɗe sakamakon zaɓen. to kuna sauraron labaran duniya ne daga sashen hausa na bbc Ƙungiyar BRICS ta gayyaci ƙasashe shidda domin shiga ƙungiyar Ƙasashen da ta gayyata sun hada da Argentina da Masar da Habasha da Saudiya sai kuma haɗaɗiyar daular Larabawa. Ƙudurin ƙungiyar shine kawo ƙarshen babakeran ƙasashen yamma kan sauran ƙasashen duniya. Sanarwar hakan na zuwa ne bayan kawo ƙarshen taron da ƙungiyar ta gudana a birnin Johannesburg. Batun faɗaɗa ƙungiyar ne ya mamaye batutuwan da aka tattauna a taron. wasu daga cikin sharuɗin shiga ƙungiyar sun haɗa da yin biyayya ga dokokin kare haƙƙin bil'adama da kuma takunkumai Wasu gungun masu adawa da masu neman jinsi ɗaya a Lebanon sun tarwatsa wani taron sharholiya a jiya Laraba a wani lamari da baya-bayan nan da ya faru a yankin. Gungun mutanen sun kunshi Kiristoci masu ra'ayin riƙau da suke kiran kansu da dakarun Ubangiji, inda suka rika furta kalaman kin jini ga ɗabi'ar neman jinsi ɗaya. ɗaya daga cikin shugabannin masu neman jinsi ɗaya immigration ya ce ba za su yi shuru a tauye musu haƙƙi ba ya ce mutane na son kawar da su don haka ba za su yi shuru ba saboda gwamnati mata ta san da zaman su kasar dai labanan na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke ba masu neman jinsi ɗaya dama a yankin gabas ta tsakiya To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na biyu. To kabirinka da ta karanto mana labaran duniya halaka shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin da mataimakinsa Dmitry Utkin. Har yanzu dai ba a tantance gawarwakin mutane goma da aka gano daga wurin da hadarin ya auku ba. Wasu mayaka da magoya bayan Wagner sun gudanar da taron alhini da tunawa da Prigozhin din. Ga Aisha Babangida. ana ta hasashe kan abin da ka iya janyo hatsarin jirgin da ya faru a jiya laraba a arewa maso yammacin rasha inda aka yi imanin cewa shugaban kamfanin sojojin haya na wagner yevgeny prigozhin yana cikin jirgin da ya yi hatsarin kuma mai yiwuwa ya mutu Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Rasha ta ce Prigozhin yana cikin jirgin ne tare da mataimakinsa Dmitry Uktin. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ce ta gano gawarkin mutum goma da ke cikin jirgin. Wani mai suna Vitli Stepanuk da ke zaune kusa da inda hatsarin ya faru ya bayyana abin da ya gani. Eh, na ji karar fashewar wani abu ne, da na duba sai na ga farin hayaki, ga wani bangare na fika-fikan jirgin saman ya balle, gangar jikinsa kuma ta surmuyo ƙasa-ƙasa daidai kan wata hanya ta daban bai faɗo ba kai tsaye sai kawai na fara damuwa da tunanin zai iya faɗowa kan ƙauyenmu ina jin ƙarar faɗuwarsa kawai sai na hau kekena da sauri na isa wurin da hatsarin ya faru cikin mintuna ashirin na tarar da komai na jirgin na ci da wuta mutanen da suke tafiya ta hanyar suka tsaya kuma suka samu fitar da gawar wani daga cikin jirgin mai ci da wuta sauran kuma suka kasa ciro su abin ya muni kwarai da gaske zarewar suka dace. Watanni biyu da suka gabata, Prigozhin ya yi ƙoƙarin jagorantar tawaye ga shugabannin sojojin Rasha, amma bai yi nasara ba. Kuma a lokacin, shugaba Putin ya ce, mabiyansa za su fuskanci sakamako. Amma wani tsohon mai baiwa shugaba Putin shawara, Sergei Markov, ya shaida wa BBC cewa Rasha ba ta da dalilin cutar da Prigozhin, amma da yake ya kasance babbar barazana ga Ukraine, yana yiwuwa da hannunsu a mutuwarsa. people believe that this terrorist attack had been organized by Ukrainian authorities. Wasu na da yakinin cewa hukumomin Ukraine ne suka kitsa makircin wannan ta'addancin saboda Prigozhin baya gaban Putin da Sargi da ma'aikatar tsaron Rasha. Kasancewar karfin kamfanin Wagner ya ragu har sau goma kuma tuni Prigozhin ya jaddada mubaya'arsa ga shugabannin Rasha. amma ga Ukraine Prigozhin na mata barazana sosai. Yevgeny Prigozhin was a real threat. Gwamnatin Rasha dai bata mayar da wani martani ba kan hatsarin jirgin kuma bata tabbatar da ko Prigozhin da mataimakinsa sun mutu ba yadda mutane ke tsammani. rahoton da aisha babangida ta haɗa mana kenan to a yayin da ake kila wakala game da mai ɗaukar alhakin mutuwar jagoran kamfanin na wagner Prigozhin, wasu masu lura da al'amura na cewa da wuya ƙasar rasha ta tsira daga zargin kisansa Malam Mahmud Jiga wato gogaggen dan jarida ne a Najeriya da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum wanda a su da Ibrahim Isa ya ce buri ya yi kama da mutum. Abubuwa da dama ake magana eh, sun ce haɗari ne a ko kuma Ukraine ne amma gaskiya babban abin tuhuma shine shugaban Rasha Vladimir Putin da shi da gwamnati shi da dukkan alama su ne suka tafka wannan aiki. kuma gaskiya ni ban ji mamaki ba saboda hali ne na shugabannin kasar rasha amma wannan babban zargi ne kamar da mai kadogara wato ga misali lokacin ana kokarin kare yaƙi duniya na biyu alif ɗari tara da arba'in da biyar lokacin jamus ta riga ta yi saranda ƙasar jamus ba ta yi saranda ba a lokacin nan aka jefa musu amerika suka jefa musu makaman nukiliya guda biyu sosai gwamnatin japan sai suka ce to za su yi saranda amma da sharaɗi ɗaya sharaɗin shine kada a taɓa sarkinsu hirohito to shi shugaban amerika turuman bai son ya yi wannan alkawali saboda ana hangen cewa shi sarkin shi ma yana da hannu dumu-dumu a cikin abubuwan da suka faru na wajen yaƙi to sai sojojin shi na amerika sai suka ce mishi to in baka yarda da wannan sharadi ba yadda muka sa halin mutanen japan za su ci gaba da yakin nan kuma sai mun afka ma ƙasar su kuma muna bukatar soja miliyan biyar kafin mu mamaye japan kuma za a yi shekara ɗaya ana gwabzawa kuma za mu kashe musu mutum miliyan goma su ma za su kashe mana soja miliyan ɗaya so ka ji matsalar to shikenan sai turuman sai ya je wajen marshal stalin shugaban kasar rasha na wannan lokaci dama suna tare a garin potsdam ya ce mishi kaji matsala ta wallahi in bai yadda da wannan sharaɗin ba kaji abin da zai faru sai stalin ya ce ha ah, ni ba matsala a nan ba ka ce ka yarda mana in suka yi saranda sojojinka suka mamaye ƙasar ka kama sarkin ka ya magani shi ai musu da nan. kwarai da gaske to kaji halin shugabannin ƙasar rasha tun asal so shi ne nake tsammani lokacin da shi prigozin ya yi wancan boren wata biyu da suka wuce shugaban ƙasar belarus lukashenko ya zo ya ce a sasanta to kai putin to a yi haƙuri kai prigozhin ka fasa wannan tawaye din kai putin ka yi haƙuri ta bayan fage sai ya ce mishi ka kyale shi bayan hankali ya kwanta kawai kai magani shi wanda ni tsammani na abin da ya faru kenan wannan lokaci amma zuwa yanzu su mahukunta a rasha ba su ce komai game da wannan lamari wato su tabbatar da mutuwar da kuma musabbabin mutuwar shi firgojin din ba eh to sun ce sun tabbatar da yana cikin jirgin saboda jirgin nasa ne dama ya fito daga Nijar ne da Mali to ga da jirgin ya faɗo masana na kasashen yamma suna cewa jirgin sama in ya tashi can sama bai faɗowa haka kawai kamar dutse sai abu ɗaya cikin biyu ko dai bom ya tashi cikin jirgin ko kuma an halbe shi da da roka in ba haka ba ba haka jirgin sama yake faɗowa ba daga can eh, sama to oh, an ce an harbe jirgi a cikin rasha ya tashi daga daga moscow zai tafi leningrad tun da can ne headquarter wagana eh, group din sai gashi an harbe shi haka ya faɗo to wa zai iya wannan aiki in ba gwamnatin ta rasha ba Malam Mahmud Jega kenan gogaggen ɗan jarida a Najeriya to daga batun hadarin jirgin sama sai kuma na wani hadarin amma na rubtawar gini. Akalla mutane biyu ne suka mutu wasu kuma fiye da talatin suka samu raunuka yayin wani haɗarin rubtawar gini da ya fara a Abuja babban birnin Najeriya. Ginin mai hawa biyu da ke unguwar Garkitu da ke tsakiyar birnin ya rubta ne a cikin daren jiya Laraba lokacin da ake sheƙa ruwan sama. Zubairu Ahmad Kasarawa ya ziyarci inda lamarin ya faru ga kuma rahotonsa. a nan ina unguwar da ake kira garke village a birnin a abuja inda wannan ginin ya rikito wannan dai abin da ake gani ne na zanta da mutane da dama waɗanda suka yi bayani cikakke game da wannan lamarin ga wani ɗaya daga cikin waɗanda suke a cikin ginin wanda ya samu tsira da ransa to mun zo mun shiga ciki dama ɗakin mu ciki muke kwana mun zo mun shiga ciki wasu kuma suna ɗan hukon ruwa haka dai muna ciki kawai wannan al'amari ya faru kawai muka ji abun nan gaba ɗaya gidan nan ya sauka a kan moto amma mu da taimako daga min inda lahi to wani Allah ya kawo mana ɗauki mu abun muna cikin ƙasan ƙasar amma dai abun mu wasu daga ciki bai danne mu ko dan ni ma nan kaga bai danne ni ba amma ina ciki mu dai ɗakin da muke mu shida ne amma mu biyar mun fita ɗaya ya rasu daga ciki ya ainihin ginin yake yanayin ginin kafin ya kai ga rubucewa a ya tsoho dai amma ba wata tsagewa da muka gani a jiki to Allah ya sauka yanzu ya kake ji ga rayuwarka to rayuwata ni yanzu sai dai na yi wa Allah godiya da Allah ya tsaye da abin iyaka su kuma waɗanda suka rasu ina masu addu'a Allah bai sa su cika da imani gani kuma tare da wasu daga cikin mutanen da suka shaidi yadda lamarin ya faru mala matsayin ka na makwabcin waɗanda wannan ibtila'i ya da su ya kai ji game da wannan lamarin gaskiya Allah ba da saboda har karfe hudu da rabi nan ina nan wajen muna taunin mutane saboda abin da na samu kafin lokacin da na yi wanka ma kadan yana ma na rasa jan'in sallah saboda muna kokarin fitar mutane a ciki to wanda muka fitar daga ciki wani mun rungo shi mun kawo shi na an kai shi asibiti an dawo da shi ba wani kuma an ɗauke shi har yanzu na asibiti to amma dai wannan ban sani ba saboda ban je asibiti ba shi da wannan gina an ce akwai kimanin mutum talatin da da suke cikin sa lokacin da ya rikito akwai bayanai daban-daban da aka bayyana cewa ruwan sama suna daga cikin abin da suka sanadiyar ruwan wannan gini wanda tun asali ya so matsagawa kamar yadda hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta yi bayani. To tun jiya da daddare muna nan wurin muna ta kokarin mu ga mun ceto mutane kuma Allah cikin ikonsa mun iya mun ceto mutane 37 a cikin biyu Allah ya musu cikawa daya daga nan ya cika ɗaya kuma muna zuwa asibiti Allah ya karɓi ran shi yanzu kuma wannan ginin da ya ainihin sai shaguna ne aka yi daga baya kuma aka zo aka ɗora gini aka sake ɗora wani wanda kuma foundation din shi asali bai da wannan tsarin to kaga irin waɗannan abubuwa mutane da kansu su ya kamata su ji tsoron Allah su kuma tausaya wa jama'a su yi abin da ya dace yadda ah, hukuma ta da su bi tsari yadda ya kamata Zubairu Ahmad Kasrawa BBC Hausa da Abuja, Najeriya. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan shine rahoton labaran yamma da muke tafa da shi. a dangane da al'amuran da ke faruwa kamar yadda kuka ji dai a karo na wato biyu shugaba bola ahmad tinubu ya sake tura malaman addinin musulunci domin su je su tattauna da wato janar abdurrahman chani domin neman sasanci akan batun wato juyin mulkin jamhuriyar nijar din sai dai har yanzu ba a bayyana wasu abubuwa da suka cimma ba. Haka zalika a cikin rahoton kunjen da ake zargin Putin shugaban kasar Rasha wato da alhakin wato fado da jirgin nan da ya silar mutuwar shugaban wato sojojin nan na wagana Yevgeny Prigozhin inda dai babu shakka ake ta wato maganganu kala-kala akan al'amarin duba da irin yadda wato ya yi yunkurin yi masa bore a wata biyu da suka gabata. To masu saurare waɗannan dai su ne rahotannin labaran yamma da muke tafa da su, sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun labarai ingantattu.